to wannan shine ya kamata a ce mun ji daga malik bayanin ayam rasamul kaffarati fi fidyatil adha qultu fara'aita ta'ama ba ni labarin abinci ne fi fidyatil adha a fansa mutum abinci zai baya tun da dama ana ba da abinci ko a yi azumi ko ayyanka to shi kenan wannan abinci ne kana ganin tana um, me yake da suna kala lisitta su masaki wannan na za a ba da za a ba wa miskinai shi muddaini muddaini da kulle miskini kowane miskini ana ba shi mudu biyu kulto وهو من الشعير والحبة من أي ذلك شاء شين شعيرني كوهن أه كوهن نيني دي دي قداما زي بارا قال ودف شين ولا يهل له أن يفعل فيه لا حتى يعلم حكم الله كذا أنت أجاء الشرق ويقول تبعون شيء ويشير ko ƙarshen sai ce bari tuƙa tuwo su zo su ci shiyarwa aka ce kai ba aka bane ba ya koma ka tambayi malamai ya lamarin yake ba kuma ana ba ka amsa kana ja to me zai hana haka me zai ce a a wannan an kana ja sai ka tafi kan cikin malaman usulu za ku kara rubuta tafi ka kai musu za ka gani ko za su bashi insha in ka wani gyare-gyaren da ci gani akwai gyare-gyare akwai sana wannan kana yi da aka ji gyare-gyaren kuwa amma wannan fagen aiki ne aka ce masa ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi sai ka zama ka da wani ya yi aikatawa in gyara kake so kai sai ka koma wajen malaman usulu to nan ne wanda suka kafo abin da suka kafo a nan ne za a ka nemi ka gyara amma don ka gyara a anguwanku bai gyaru ba don ka gyara a masallacinku bai gyaru ba dole sai an kai shi inda ya kamata kala iza kana zalika ta'amul baladi tunda ba ya ce mai bayar ba sha'ir ne kohinta ce to abincin gari cin abincin gari ne fi kauli malik a jazafu, an yi an yi na ne daga mu yanzu in an tashi ana maganan wannan haifar abincin garin mu wani ba da dai a ce a nan ake aikin hajji an wuce wannan bai yi ba wanda sha'ir ma ya san shi an kamun kanta yake ta zo muna daijiyar sunanta an muna ko da abinci da ake mu a garinmu ana ce masa na alkama ko dangaya na alkama sun kaso hmm? amma a lokacin da ake magana na alkama da ke kara bin ya kare ka wadda haka wadda ce a lokacin kafin mai alkama na jin ana alkama alkama alkama alkama to dai gaskiya ko yanzu dai ba zan ka an yi abin kunya ba in ce baka ban san dai mai alkaman nan ba amma da son da nake irin shinkawa ce ya tana da bambanci shi ne kawai na rike amma ne noma alkama da na ban noma ba kuma ban taɓa zuwa na auna wani abu ya kama ni na je na siyo alkama da hannuna ko na sa an auna min alkama ni ban taɓa yi ba to ka ko an burgir jin sai na san alkama ya kaga ban san alkama ba to ka ko yaushe zama bin na to kuma muna da yawa kuma da kuke cewa ka sani cikin dan fasa ba irin sani da ne hmm? alkambun ba to ballanta na kaware kan daga sha'i wannan sha'iru ne abinda na sani na san gero na san maiwa na san bambancin gero da maiwa kana kallon maiwa nan can nan maiwa ce na kallon wannan can maka gero ne me ya raba su ce ko a tasirin su ba ɗaya ba ne ba an fi san gero daga maiwa cin su ma ba ɗaya ne ba amma na ji an ce yanzu akwai wani abu da ake yi da mai wa tana nema su gero sannan da ka za su a kwana a shi zamani ne na ta samu wa wanda wani abu da ake da shi da ba da wancan sai da Allah raga shi yawan kaji yanzu zan koya maka da kaji na ta na iya ba komi akwai kudi akwai kudi gero dai ka haka hajjero a shawara dama dama ma maiwa suna yin maiwa ina lokacin da muke zuwa can kafin je kafi ba ko wanzu yi wata jihar ƙasa ba da suka sa masa bola suka shuka mai wata yi ta shiga shiga an shi ne maiwa za ka ga kan shi ya yi kama da gero amma ba yin gero ne to an ce aida bambanci ma tsakanin mai wanda dauro akwai bambanci ɗan ne amma kuma bai bambanci ba sau ka haka amma an sama sha'ir karanta na ke an yi otiyar eh, mai yake da suna to idan abinci duk maganar da ta kaso cewar in abincin mutanen kai ne idan kana zalika ta ta'amul baladi fi kauli mali a jaza'ahu an yi wa odiyar masakina minhu sai dai irin abin da za a dada za a ce a yanzu wajen fiddakai fiddakai shi ma kan ta abinci mutanen gari to a garin nan mutum zai cire gero ke kuwa eh? a nan garin na ce a yi me yanzu mai duburi ko za su kama nan garin shi muke ne ba yawwa kullum magana in kan zaka taita sai kawo daga nan a samu wani samu hanyar da za dinga dogon gaddama ba ta lokaci na ce dai abin da ke cewa ba duk baka bane amsa ba ban tambayar ka abin da ke da gero ba a nan gare mutum zai kire gero a matsayin abincin gari a ba na kan gare za ka yi ba mm, mm. kana za ka yafi kwaji a su ke nan gama abin da zaka neman ya samu dabba ina neman mai ake da kura mai ake da gero mai ake da kaza wannan magana ce za ta yi tsawo nan dai yanzu na jin sun kai haka tun da muke zuwa haka wata maganin su yin gero ba tun da muka je gada ma a iya inda muka je a gada dai ban ga tushen gero ba to ka kuma maganin gero ba ta sai a yi abinci abin da aka fi gani ba sai a cire cikin da ita shinkafa wanda nan garin suna cin shinkafa ba iyaka mu kusan kano ba za mu taɓa cire shinkafa ba sai dai dawa sai gero sai masara ta ban da masara ba ba mu cire masara tun da ba ta ita za ga an kai ta ci abu na har kai to amma shinkafa kuma wani wani abinci ne mai tsada ba a cin sa ran sallah ran sallah ne duk gidan da ka je kusan inda da dan dama dama to za ka samu wanda da tuwon shinkafa wanda ana magana karatu ne yadda ake so a gane ba labari yake ba da ba an yi wa tsalmiski na bihu duk abin da ke so a gano mai mafi yawan mutu abincin mutanen gari kagar kaga garin sun ga alama kaga sun za su iya cire gari da gari ya wani sauransu ne mu ba su mai haɗa da gari shawo gari da ta gari a wani tafai na ke da ake ziyara wurin aliyu ya zaka abin da zai ba da sai gari aliyu ya shiga wani gari a taimake shi gari ba Allah da daddare gari aka ji ka aka kawo kai Allah tsare Allah ka buɗa baka su kowa ita ina ai jari abinci ne ya ya otallo sakin min kala wa in wa in a'atahum sha'iran idan ya ba su sha'ir idza kana zalika ta'amu tilka albaladi sha'ir idza ata minhu idan yitiyar da gare shi inma yut'imu muddaini muddaini da mudun na biyu biyu biyu biyu kaga so shida kaga sha قلت فهل يجزئه في قول مالك أن يقضي شيء شيء شيء شيء أن يقضي ويعشي فباسو كرين كمالو جابين سنيام ما إسا أنا يموسو سكريا كنت دي مطلوم مسلمي cin dace cin abincinsa sau biyu a ka'ida ya dace cin abinci sau biyu shi aka wasu ne. amma ba za ka dinga cin abinci kana so bai ba ba ka kai ko lafiyar ka ba za ta gyaru ba ka ba ka ga da daddare ka kwana babu komai a cikin nan don ka tashi ka karya masha Allah kaga daga nan ba za ka kara cin komai ba ka ita buga bugan ka ka ita buga bugan ka sai taro ta maka abinci to wannan kai ne talaka ba ka ci abinci ba kan gado ina ba mai ci abinci sau uku kaga da sassafe a ci da rana a ci bayan isha a ci ba dole karshe lafiya ba ka ga dole ne an ce ana zama nan yanzu za ka ga mutum ya fita ba kuma lafiyansa lau zagaya ba kaga mutum ya kafa sallar isha maga isha bar alwalar magariba hmm? sallar da alwalar magariba yanzu a da gaba ɗan yi waje shi yake ci ci sun ce kaman fara ne dai ban san irin cin fara ba ba a tabbayin ya take yi saboda kadan ba dai magana zuwa tambayi wannan ya taso a gari ta gari zo ya sami ni Allah ka wata mala ya fara take cin abinci sai kai kai to ban sani ba ni ma na jana bari ne yawwa to to ga wanda ya sani kaga yanzu in kana nan zan dinga fatawa har yanzu ne bai zama ilimi a gare ni ba amma a yanzu ce an ce shi kaman fara amma alaji ba ture ran da ya mutu yana ba da fatawa yana ba da fatawa tun da mai abin da duk baka ba to na da na da ita na ji daga na da masakin sai eh, su a yi isha da yake da su zakarin wani falala ba ba da abinci masu dagewa za a ba da abinci sai wani fitina suke sa su buɗo da idan aka ce abinci za a ce to da miya ko babu miya in an ce da miya yawa da ce to da nama a ciki ko babu nama a miyar ba magi to miyar kukewa za ka yi ko ko sai ko a yi miyan kuka a'a ko sai dai taushe wani ita shi ce ya taushe shi bai san taushen ba sai dage-dage na zo dage-dage a'a wane ne wata hanya ce ta wata hanya ta ce na dole kashi kada a ba da abu da a al'ada zai zai a zama lafiya lafiya la zarara wa la durara mudu biyu ka ba shi shi ke nan ka gama mudon shinkafa ka muda masa ka muda masa shi kenan wancan ma ka muda masa ka muda masa wani kaga shi kenan an yi an gama sai ga wani can ya ga ya san abin da zai zama wa jama'a kina wannan an kai ganin za ka ce wata tsakin kai amma dai kalama suna shakkan wuta tun da hanya ce da za a buɗewa macuta su ji daɗin su. dan da yanzu abinci ai wani ina in ya fi loma ɗaya biyu uku ce ya goshi wani ko sai gyara na shi gyara na makocin sama shi ma haƙuri ya yi hmm? har haka shi a idan za ka bibi ta bi ka ne a kan adalci ma da yana da wuya adalci ka yi abu kai daidai yana da wala sau da kafa hali da riyo في قول ما أن يبدي ويعشي ستة مساجد قال لا لا أرى أن يبدعه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا أما دي بان حدثون أبدا مالك هو أما فقط في ابن القاسم كما نيني أعمال شيكرا عشرين تشد ينا هدي ما أقبل مالك وينا كراسو sai eh, saboda yana tambaya sai ka da shi ke ka sai daidai kuke ha kai hankali ya kamata kullum mai hankali ka san na gaba ka san na tsakiya ka san wanda ke kaza sannan za ka nema kanka wuri amma ba ka tsalle ka faɗa cikin wa'annan ka ce ne ina ganin ka ba ne ina ganin ka ba mm. me ka gani ba a ce ba za ka kai ba amma fadi ya kamata kai ta kaza ba akwai wanda zai fadi ka gaskiya ne wannan kafa za ka yi fadi wala afidu an malikin fihi shay'a wa innama ra'aitu Allah yi ku. ni na ga abunda na hango ba zai yi masa ba yarhamukallah li anna sallallahu alaihi wa qala saboda annabi ya ce an nasko shatun au ita amu sittati masaki au muddaini muddaini au sau masalatati hayya daga shi kenan lahiya lahiya ka faya aka in kana da ragonka ka yanka ko kuma ka ba wa miskini shi da mudun na bisa ne guda biyu biyu ko kuma kai azumin kwana uku fala ara ani an yi jisi ahu an yi ta'ima don haka ba na ganin ikiyar rai wa huwa fi kafaratil yamin shi a wannan a kafara rantsuwa la ba a an yi ta'ima din ba laifi ciyar ko kafaratul ne inama huwa muddun ai muddun da kullum miskinin shi kowane daga shari'a da zuwa shari'a za ka ga akwai bambanci shi isa shari'a musulunci na da fadi shari'a musulunci na da zurfi ba za a yi a yi kasan shari'a musulunci ta hannun shan ruwan tsuntsaye ba zai yi ba sai dai kai ilimin duniya ta hanyar shan ruwan tsuntsaye a je yi yi yi yi kwana ka ka gudu ne wannan ka za ki koma ka za ki koma an karkata an gan ka sauka za su zo daga nan za ka digiri ka iya kama ba addinin musulunci ba addinin musulunci sai ka ba da rayuwa ka kaf sannan ka ce da son rayuwa ka kafin ka ba kunce da maka rai abin da zai kunce na maka kada ka rudu da maganganun mutane a kasa cewar ka sani cewar ka sani malam haukata ka suke yi ba tare da ka sani ba idan mutum ya ce maka ka sani sai ka kalle shi shi waye tukun ya san me yake faɗi daga nan za ka amma yi tunani akan maganarsa amma bai san komai ba bai san ka ba ita maka kai mai ilimi ne kai kuma kawo kai mai ilimi ne kai Allah ka zama wawa fa huwa yugaddi minhu wa yu'assi wa hadha huwa muddari muddari amma wannan hmm? a wancan wanda aka yi ba wanda ake magana a kai ba ba na ranzu ake ba na ranzu ake kowaye to ka ku abin da ke tsara na ce ga wanda bangaren shi ba an koma asali abin da ake magana a kai wannan na ranzu yana da babin sai ba ka je ka fara shi to haka da baki abin da haɗa mu da na abin da haɗa mu da wancan muka faɗa idai na zuwa zan ma zai fahimta malam ɗalibin ka ya tafi ba kare ka na ka nemi wani na ce a sun farko ba ne nemo wasu ba daga nan yadda ya tafi rayu ya faya ya dage to maganganun da yake ina nuna shi malamin sai to kai kai ba ba da malami ne ba jahili ne ba jahili ne kai aure na ba a'a aure malamai ni na san jahili ne ni to kai ma haka ba zai yiwu ba malamai na magana ka ce kai ka gano kaza ka gano kaza me ka samu ba ka daidai da kanka da ɗan kasu ɗan kasu mai ce ina ganin kaza kaza ina ganin kaza kaza kai kuma kana zana kana kana ganin magana ta kasu wannan ba ga abin da ya yi sa ba gaba na ba fala yujri'uhu أن يبدي ويعشي قتل ابن القاسم رحمه الله أكان مالك يكره أن يسر المهرم الفيلسة على نفسه يا هل تجمع حرم يا أول يسر إن كان إجينا تام هيك ده سونا الكبة بامي الكبة نظر الكبة هيك بيتها فاتك الأكيد sai ga igiya nan ga igiya nan ka ka ɗaure ka farke ka tafi ɗauna ka ya ɗaure kala eh, ko an eh, a kana maliku ya karahu an yi zirar almuhoribu a abdullakani ala nasirin kala na mana yi faru kenan to ya isa hmm? eh مرتب الدعيد ها to kai da baka magana ka bari sai gobe in gobe ka zo ka lano shi ka zo rufe kuma baya